افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون حقيقه duk wanda shaidan ya ƙawata masa mummunan aikinsa ya ƙudurce cewa kyakkyawa ne ba daidai yake da wanda Allah ya ƙawata masa gaskiya ba kuma ya ƙudurce cewa gaskiya ce hakika Allah yana ɓatar da wanda ya ga dama kuma yana shiryar da wanda ya ga dama babu mai tilasta masa don haka kada ka halakar da kanka ya kai wannan manzo don damuwa a kan batattu hakika Allah ya san abin da suke aikatawa babu abin da yake buya gare shi daga ayyukansu